za su samu damar gudu daga gare ta ba. In tusibaka hasanatun tasu'hum وان تصبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم farihun ya manzon Allah idan wata ni'ima ta same ka daga Allah ta farin cikin samun nasara ko ganima ba sa son hakan sai su yi bakin ciki amma in wata masifa mai tsanani ko samun nasarar abokan gaba akan ka ta same ka sai waɗannan munafukai su ce mun riga mun ɗau mataki ga kawunan mu mun yi riko da daidai yayin da ba mu fita yaƙi kamar yadda mumine suka fita ba har abin da ya same su na kisa da kamu ya same su sai waɗannan munafukai su juya zuwa ga iyalansu suna